Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda baya shi ne ta da mu, na arzikin mu shi ne uwa uwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyar mu Madina Dauda ta yi da shugaban ma'aikatar fasahar kyautata halittu Farfesa Abdullahi Mustapha inda ya fara yin bayani kan nauyin iri da aka inganta na GMO da kuma wanda aka jirkirta masa halitta wato hybrid. Wannan da yana zuwa ne bayan da aka fitar da wani sabon irin masara na telemes wanda wasu 'yan Najeriya ke nuna damuwa kan iraruwan da aka inganta ga dai madina da ci gaban tattaunawar to yana da lahani a jikin mutum to har yanzu dai ba wani wanda ya fito ya ce yana da lahani domin bincike ne zai tabbata akwai lahani ko babu domin duk lokacin da aka kawo abu idan har misali kamar misalin da na baki na cewar idan an yi allurar eh, ita eh, covid yawa to za a yi mutane za su za su yi kaho kowa zai rika yawo da kaho a kan shi ko kuma irin wayannan abubuwan kin ga har yanzu dai ba wanda ya kaho din to duk yawanci zaki gani sai a ce ai zai kawo kansa zai kawo a'a to da ba kansa din ai dama akwai ta ai dama can cuta ce ko kuma a ce zai sa ma zazzabi ko zai dama can cuta ce ba wai wannan a fasahar ce take kawo su ba ba haɗin wannan fasaha da wannan cututtukan da ake magana kawai dai mutane watakila akwai mutane da watakila ba su son wannan saboda wasu dalilai nasu watakila su suna tare da mutanen da suke cewa sai an yi amfani da chemical ne a rayuwarsu ah, kaga kinga idan aka ɗauko chemical chemical wani abu ne wanda mutane suke kasuwanci da shi idan manomi bai yi amfani da chemical wasu kuma wayannan mutanen ina za su ina za su samu kuɗin shiga ina za su samu kudin abinci duk kamfanonin nan za su rufe an ce wannan kwari ba za su zo su hau wannan eh, iri ba to idan ba su hau ba ta ina za ka je ka sai chemical idan baka sai chemical ba su kuma sun yi luzon abu so zai suka cewa a ah, to wannan mutanen sun kawo mana matsala fa to bari mu gani ta duk yadda za mu hana su amfani da wannan fasahar domin mu za su hana mu ciniki wannan shine kawai to mu zo kan sabuwar masarar nan da ta fito yanzu da ni aka turo min naga irin masara guda ɗaya ta fi girman kaina mai suna taylor maize ba mu tarihin taylor maize to ita taylor maize zai masara ce kamar yadda na gaya miki hybrid ce ita ma an inganta ta tun yadda ake inganta kowane iri dama muna amfani da shi sai aka zaɓi wanda irin da ya fi kowanne kyau sai aka ɗauko wannan fasahar ta kariya ga tsutsa ta kariya ga fari sai aka sa mata shi kenan ita ce ba wani canji ba kama ta canza ba ba launi ta canza ba ba abin da ta canza wannan kariya ce kawai a jikinta ba wani abu in ba wannan ba to ai na ganta da wani irin girma ne da baka masara mu na zamani ban san inda kika samu wannan ba abinda nake so shine zan baki irin wannan masara ki je ki shuka a bayan gidanki ki gani wasu mata suka yi wayan ka shuka a cikin wannan rerayin rerayin gaba ɗaya abin ya dai ba abin zai saki eh, fitowa a jiki haba da Allah ya ilahi mun kuma muna yan Najeriya sai mu ɗauko wannan mu kawo jama'a wannan ba daidai bane mutane an ce roba ce masarar ko ba za ka iya ci ba ba za ka iya dafawa ba ikon Allah to ni ban sani ba dan dai zan baki ki je ki gwada idan kin je kin gwada kin shuka kin ya fito kika ci ki dawo ki gaya mun roba ce ko ba roba ba ce wannan tela mai daga ina kuka samu ta daga cikin Najeriya take kawai fasaha aka zo aka dora fasaha kuma daga kasar amurka fasaha ce wadda ita ce wannan fasahar na jin din da aka ɗauko aka saka a cikin masarar. shine kawai aka zo aka saka masaran mu ce ba wani abu ba wannan kariya ita ce fasaha wannan kariya ita aka zo aka saka ba wata masara bace daban ba wata masara bace wannan mai kamar roba ba wata masara bace mai kamar kan mutum ba wata masara bace mai kamar dodo a ba ita bace duk masara ce sak shi yasa na ce zan baki a matsayinki na wadda kike bin kwakwaf ki je ki shuka ki gani ki shuka ta can bayan gidan ki gani don sai ki sai ki shuka wani abun mhm. saboda ki ga zai girma ko eh, a'a wai saboda zai girma wani abu zai fito ko ba zai fito ba duk wannan mutane ne suke camfe camfe camfi ne ba wani abu makamancin wannan saboda yake tabbatar sai ki ɗauki hoton sai ki tura mutane ki ce ga abin da yake faruwa amma dai ina tabbatar miki da cewar masara ce kamar kowace masara kuma in ka shuka ta zaka sake shuka ta in ka shuka ta kuma zaka ajiye iri in ka ga dama ka shuka abin da yake faruwa mutane suke cewa sai ka sake koma ka sai iri eh gaskiya ne zaka iya zuwa ka sai iri domin abin da kake so shine idan misali ka ce wannan mutum shi ne mutum da ya fi kowa gudu a filin tsere eh. ya ci na ɗaya wannan shekara shekara ta biyu ya ci na ɗaya ta uku ƙarshen ta za a samu wanda ya zo ya doke shi ta hudu ta biyar akwai lokacin da ko gudun ma ba zai iya ba to haka iri yake idan ka ce iri ɗaya ne ba wanda zaka je ka inganta ba kullum shi zaka yi ta shuka to shi yasa noma ba ya da riba a ƙasar mu ta Najeriya shi yasa noma yake da matsala a ƙasar mu ta Najeriya domin ba za ka je ka sai ingantaccen iri ba sai ka ta ajiye shi a gida kullum shi za zaka shuka kamar yadda ake tuntuntun da da talitali mm. to idan baka yi in ka ci gaba da ko kuma wani kawai mutum ya je kasuwa kawai ya auno hakan nan ya zo ya shuka ba yadda za a yi ka samu ribar noma shi kimiyya da ta zo ci gaba ta kawo kamar yadda da mutane suke kurkunu suke wane ne cututtuka dai sai aka ce ku yi tsafta da suka yi tsafta duk wa'annan cututtukan sai suka tafi ruwa in ka sha ka dafa duk wa'annan cututtukan sai suka tafi to haka shi ma yanzu harka gona idan ka saki baka je ka ci gaba da siyan ingantaccen iri ba za ka shuka zai fito amma ba za ka sami yanayi na yalwar haɓakar kayan amfanin gonanka idan ka zo girbi ba To da gaske ne cewa waɗannan irin ruwa da kuka inganta din suna ɓata ƙasa? To ai shine abin da nake gaya miki ba haka bane nace zan baki ki je ki shuka bayan gidanki sai ki shuka in ki shuka sai kuma ki saki shuka wani duk manoma da su. wai wani manoma in suka gama girbin wannan ingantaccen iri to ba za eh. su ƙara noma a wannan wurin ba. To yanzu bari in ce gaya miki wani abu tunda ai ba masara kaɗai muka shuka muka eh akwai wake da aka inganta waɗanda suka shuka wake shekara biyu da suka wuce ko shekara uku su zaki ba ake wannan labarin domin sun yi kuma suna zuwa suna siye kuma suna dada shukawa kuma yana dada fitowa kuma kusan in ba su shuka wake ba za su shuka wani abu kai wasu ma sun shuka layin wake daban layin masara daban layin shinkafa sun gigice kuma abin su yana yi wannan duk labari ne wannan kasan kurege ne <laughs> professor amma mun samu labarin cewa iri ruwan da aka karba wurin ku na shinkafa idan aka shuka tashi yake kawai dogon itace ba shinkafin a ciki a mu ba mai fito da irin shinkafa ba ba mu fito da su waye suka fito da ingantaccen irin shinkafa kuma shi kanshi irin shinkafa ba a kawo GMO ba har yanzu sai watakila wani iri ne dai can daban amma dai ina gaya miki ba a kawo GMO ba sai hybrid ito waɗanda suke mu dai ba mu muka yi wannan ba kuma ba mu da alaka da shi kuma ba mu san shi ba amma dai ba GMO sai masara yanzu kuma abin da yake kan gaban mu shine waken soya so haka muke bi daki daki daki daki daki yadda zamu kawo duk kariya misali akwai cuta da take damun kaza mun je mun kawo maganin ta akwai kaza da yake damun da kaza akwai maganin shi shikenan mu aikin mu kenan Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin shugaban ma'aikatar fasahar kyautata nau'ukan halittu, Farfesa Abdullahi Mustapha da wakilin Abuja Madina Dauda. sai kuma Fiona Wamayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Ku zo mu noma tushe na arziki, ku kama noma yaƙi na ci gaba. Kalmar baya shi ne ta da mu, sandare na arzikin mu shi ne uwa uba.